أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نوني كان متى شابكي لوتم المحرم بلا دبئير إليه قد أربعين لتوقف إليه دا بيكنا لوتم بقي na dubu biyu da ashirin da shida wannan masallaci ne albarka na asad abubakar guri da ke mariri mutum mai da gororo kusa da kasuwar yan goro ana karanta littafin sahihul bukhari na al-imam abu abdullah محمد بن إسماعيل البخاري الجئفي رحمة الله عليه كتاب الإجارة من تكين كتاب الإجارة آه بعد نفوته نفوه نبيه babu da ghanimi ala a magana muke akan al-ijara Ranar ijara mun yi bayani shine ko da ake cewa da Hausa ko daukar aiki ka dauki mutum ya aiki ka biya shi a kullum ne a safi ne a wata ne aikin gwamnati ne aikin kamfani ne aikin karfi ne duk wani aiki da za ka ɗauki mutum ka biya shi ya yi amfani da ƙarfinsa da buninsa da tunaninsa wannan shi ake kira al'ijara zo ka aiki in ka haka ne ko Babu farko magana a kan in za ka ɗauki mutum aiki ka ɗauki mutumin kirki babu tijari الرجل الصالح babu na biyu babu ra'ayin ganin ala babu halartin kiwon dabbobi alghanam ana ana nufin kananan dabbobi amma an faɗa ne na nufin kowane irin dabbobi kuma ne shanu ne ba sai lalle ganin ɗan ba kowane dabba ya shiga babin mutum ya kiwon dabbobi ala karari a kan ɗan wasu filallaki a kan ɗan wasu filmi a kan ɗan wasu kuɗaɗe da zai rayu a kan ɗan wasu lerori karari ba suka ce asalin tsiratu kuɗi ne da ake amfani da shi zamanin jahiliya wanda kuma yana nuna Asalin su kamar wato polis ne na sulale suna nuka na a cikin kwabbai sunan lafi na kwabbai shi sa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je gurin dawa ana hu kiratu zai samu kiratu sai wanda su kai da kan yana magana ne da irin wa'annan sulalan sulalan sai suka ce menene kake nufi da kiratu yace ai kowanne kiraki ya kai girman dutsen Uhud wanda ya biya aka zunne da shi ya kala ko kirata ne yana da kirati biyu kullu kirati mislu jabal Uhud ma'anar wannan shi ne ya halatta mutum ya kiwo ko dai wata sana'a kamar da muka je ala qarariba a ajiya shi ɗan wasu nerori قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نبي ما بعث الله نبيا با وانا النبي ده الله يأيكو هذه نكرة جاءت في سياق النفي شوف وانا النبي كان يشغل نكرة جاءت في سياق النفي فإذا جاءت النكرة في سياق النفي فإنها تفيد الأمور duk inda aka sami na kira na kira shi abinda ba ma'arifa ba a gurin malaman wato na hau nabiyan ba ce ma ba asallahu nabiya ba ma ba asallahu nabiyan kuma aka samu ma da ke nuna na jasa ɗin zance korewa ba wani annabi da Allah ya aiko illa da alghanima sai da yayi kiwon dabbobi ta salam fa qala asmahu sai sahabbansa sallallahu alaihi wasallam suka ce wa anta har da kai ya ma'aikin Allah fa qala na'am hadani kuntu ar'aha na kasance ina yin kiwon su kafin zuwan musulunci kenan ala tararuta akan ɗan wasu tunani ɗan wasu nerori da ahalin makka na mutanen makka da za su ni rayu da shi wato ma'ana annabi ya ɗauki abin a matsayin sana'a don ya rayu don ya rika samun abin da zai kashe sallallahu alaihi wasallam wannan tun bai zama annabi ba kuma malamai suka ce wannan duk yana faruwa ne Allah na share kuje ga dukkanin annabi wanda zai ciwon mutane bai fara da dabbobi idan ya fara da dabbobi ya iya haƙuri da su zai masa sauƙi ya haƙuri da mutane haka kamar wani kwas ake nufi kamar wani tadarihi ne Allah yake wa annabawa za ku zo ku hulɗa da jama'a masu yiwuwar halaye to ku fara da wanda suka fi su wahalar hali su ne dabbobi ya haƙuri za su shiga gona za su shiga shingen wancan za su yi ɓarna za su cika za duk ku sai da za ku rika tattaro kanku to daga ran da aka ce ya ayyuhan nabiyyu qum fa anzir sai abin ya zo maka da sauki babu su sigar musrikina inda darura aw idha lam yujad ahlul islam wa amala an sallallahu alaihi wasallam yahuda khaybar babu halattun daukar aiki babu halattun daukar mushrikai aiki ma'ana babu halittun ka ɗauki kafiri aiki ya maka aiki domin fahimta tun da darura in akwai larura haka menene larura shi ne babu musulmin da zai yi wannan aikin ko ba wanda ya san wannan aikin a lokacin ƙarshe to ba za ka ce ai taɓa yin mu'amala da wanda ba musulmi ba mu'amala ta fiye da sayarwa ɗaukar aiki menene menene duka ya halatta kamar da za ka iya ɗaukar motar ka ne mashin ɗinka ne laptop ɗinka ce ka kai gyara gurin da ba musulmi ba haka ya halatta ka ɗauke shi aiki akan komi kuma da yake inda darura me darurar babu musulmin da zima ko kuma wani ya zubi irin halin da muke ciki wata kila ma wasu musulman sun lalace kila ma da ba musulmin bane zai kwatanta maka ya halatta ka dauke shi yana wannan aiki da sai sai inda darura aw idza lam yuzad ahlul islam ko kuma idan ba a sami kwata-kwata ahlul islam ba ma musulmin da zai wannan aikin Yanzu misali akwai sa'ad da za a faɗaɗa aikin masallacin harami da na Madina, in da za su yi wannan aikin ba musulmi ne. da aka kai da suka shigo har garin madina dole lalura ta sa suka zo ka fada da aikin da yadda wuta za ta zo da yadda ka sa ka ga lalura ta ta sa asali su shiga garin ma rubuta laye da kullu hal kufar a kofar maka da madina kafarai ba su shiga garin ne kuma ga sun shigo me yasa ba a sami kila musulman bane da suka kware a lokacin ka ba ce aiki haka abin da ya shafi likitanci ko wani aiki da za a yi maka ko wani siyasa ko wani abu kila wanda ba musulmi ba ne san wannan aikin shi ya karanta wannan karatu a shekarun baya har zuwa yanzu ban sani ba likitan da yake duba mata masu yayyan fitsari kafiri ne kuma jihohi wajen takwas a nan arewa yake shiga sai ya zo nan kano ya tafi katsina da je jigawa da je ina ne sai ya zaga in ya duba na nan sai kundura bayan sati kara a nan zai dawo sati duba suna nan suna jira ba mu wannan karatun cikin musulmi da zai kuma <laughs> matsala ko bayan sai matsaloli mu fa ba mu shirya ba har yanzu ba mu shirya ba akwai matsaloli wallahi malam ban sake yadda muna da matsala ba na rantse da Allah sai jiya na gane ɗaya tsammani <laughs> wallahi wallahi wala na ba ta wani labarin za ka yi mamaki Wata sai ta zo nan tasha, ko kwana biyar. Daga Adamawa za ta musulunta, a bar mata sai da ita ‘yar yayi. ce a can kayo ƙoƙarin ta musulunta aka ɗan samu matsala da yan uwanta da mijinta da wanda zai musulunta da ita har ɗaure shi aka kwana biyu daga nan sai ya fito yake ce mata to ta taho kano in ta zo kano kawai ta tsira za ta duk abin da za ta za ta samu kariya za ta samu kazan kano garin musulunci kace <laughs> ta taho confidence tana tunanin ta sha Allah aka kawo ta gurin dan uwa malam da wanda ke saya mu aiki a nan shi kuma ya taho da ita guri na bayan ya ba ta kalma da komai ne ya shawara ya za a yi a ina za a sauke ta ina za ta kwana ya za a ake to abin da za a yi ta samu mai kamfanin gidan leda ɗinta insha Allah zai yi kokari mutum ne mai kokari ake to ba matsala akwai da yake ajiye mata ba sai masa aiki na kamfaninsa aka samu masa guri a nan da ban ɗaki da komai dama yarinyar da kai yarinyar tasa da kai zai tashi gaskiya tana ɗan zazzaɓi amma zai zai ɗin da yi nisa ba ko kwana biyu daga shekaran jiya zuwa jiya jikin ya tsanani farko aka kawo ta nan gurin ado shi aibu ɗin nan kuma ba ta magunguna daga baya dai abin ya yi tsanani suke aka ga gurin sabu ta ya ɗaura ta akan magani zuwa jiya da abin bai sauki ba ne gidan da mutu a kai ta asibiti zai ɗauki nauyi ko koma ne ana zuwa asibiti yana ƙoƙarin ba su gado yarinya ta mutu ka dawo makwabtan da muka haɗa su da ita wadda suke ɗan taimaka mata da ɗan abinci da sauransu suka kira wani suka kira malam sarabu ta gashi gashi a zo a ya za a yi mata tsira ya ce a ba magana abin ne ta za a yi ita mu zai mu magana da shi ba a hukumance a yi rikotin ɗin a ɗauki datin su ɗin abubuwan da suka faru da ta kyakkyata da yadda ta zo ta dama tana zazzaɓi da kuma muna da experience ɗewa a kan wani inda haka da akwai matsala. Ajo na ɗauko ɗan hizba a ofis na kira mala aminu na nan duk na masa bayani gashi. Yake a kawo ɗan hizba duk ya ɗauka. Sai uban yarinya da ta buga masa waya ya ce wallahi kar afin ya masa yarinya a nan duk abin ne wallahi in ya zo sai an tono ta ko ba zai yadda ba ka za ka za ka za da sauran sai to kun ga matsala ta faru ta yarinya tun wajen karfe ɗauka ta mutu har wajen magariba aka je gurin yan shirwa sun ma da aka ce a je gurin da a haɗa ita ya kai ta mutuwa ne gobe zai zo da mota ɗauke ta ubangiji. duka ce to a masa tun wahalar da za a yi ɗauki nauyi. Ina ce akwai ta mutuwa ne. Ya ce ya yarda. Aka je har gurin polis su ma dai da sun ji magana a biyu sai su gane ba ruwansu. Aka je mutu yaron su ce ba ruwansu. Asibitin Murtala har ce da matsala dai aka kai har sha ɗayan dare. Kowa na ganewa kuma da yau zai gane ɗan abin da yake nuna ma matsala ce. Zai shiga matsala iri kaza iri kaza da kyar muka sa. wanda to an wannan a shirye suke sai su gaya maka mu kuma ba mu shirya ba in ka shiga matsalar duk wannan mutanen da kake gani da kungiyoyin addinan da malaman da duk zamu ya su gabar ka wannan kai kada za ka shiga kai kai da ba ka shafe shi ba to in hijira dole ne ya za mu kalle shi kuma Allah ya ce mu ce mu mu aiki da ita Yake abin da za su yi a daren ne ku kai ta mota su su fita kan su yasu ku nemo kuɗin mota ku Muka je duk da gaba da gaba ake muka ranta kuɗin naira dubu hamsin. Muka ce ga kuɗin mota aka ba dubu ashirin da biyar ga dubu biyar kuɗin abinci ke kuma ga dubu ashirin kin je duk da gaba da za ki. Ku shiga mota su je har gida. Sai godiya ta ƙunshi ya yarinya ta kamar ma ba ta mutu ba. Muka ce Allah ya kiyaye. malam wallahi wani ɗan hijira da ke don labari ya ce sun taɓa binne wani ya ma dade da musulunta amma wallahi sai da ke suka tono shi bayan sati guda aka kai sun binne kasu har arnin sun kama shirya ya fi da ba ka da ku sai ji kai musamman mu kuma kara zuba mace wallahi da zai in kai ne ka mutu a can willa ta za a yi ruwa ma ba a kunta za a ba kuma wanda zai zai tambaya ina kake kamar sun ji su na sun ko sun jefa su a a kai saka da jini musa ce ba ba hukumi wanda zai zai da ba da zai tsaya ma ba ɗan siyasa da zai tsaya ba mai da zai tsaya a garin nan wannan in dai a magana sai ta ake ko da haka akwai matsala akwai matsala haka za mu yi ta shan wahala wallahi illa man wannan fannin ga ma har zuwa jiya har sha ɗaya sannan aka samu wannan matsan sha ɗayan dare saboda haka in ana maganar lalura mun gaba ɗaya mu lalura ne mun gama shiga lalura malam ya ce إن أطول لرأي دوك تعبس إدارة المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وآمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبرا هذا أنه ما يوم آمل تسليل في ريادة مكيا دمتا من يهودا من خيبرا وما سمعت أبني أدليل يوم آمل بسيطة شيء تشتم زارة حميد صحابي السبار العباد وآمل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يخرج منها على شعر ما يخرج منها da ya mu'amala da su su yi noman yi komai za za su ba da rabi da musulunci su kuma su rike rabi shi ne abin da yake nufi annabi ya ɗauke su aiki su yi noma su yi komai abin da za su samu za a raba biyu na gonakinsu shi ne wa amalan nabiyu ya kuji khaibara sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها رجع سير عائشة تتوى واستغجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا النبي سيئة بيوتي بشيد أبو بكر ومن سي قوض ذو من بني الديل بدا بني الديل أنا تنشى الديل عبد الله بن قريش الديل أسلم تنشى من بني عبد بن عدي بدا جدًا بني عبد بن عزيز هادياً خريفاً هادياً ممشر يد سوهنيا خريفاً أنت موظلت ما فاز عن جانب فلاتح عزيزاً بسيش راد العذابي أنا جدًا بياني عبد الله بن أوريا ابن زبير الكبار العذابي سند أنه بيه هجرة ba ne ne zai yi maganin ɗinsu ta hanyar da mutane da sani zai kai su madina babu wannan musulman. sai wani kafiri ɗan su maganin ne abdullahi bin uraikit addiyali suka kira shi suka yi tsada suka yi komai suka yi alkawarin bayan kwana uku ya kawo musu dokunansu a guri kaza a nan gindin kogon da suka ɓuya an an daina neman su bayan kwana uku su haɗu a gurin da ba musulmi ba ne kuma biyansa ba ya yadda sannan ya suka ya suka alƙawari ya ga wasu annabi suka hau alaihi salatu wassalam suka yi ta tafiya yana biyu da su a rauniyar hanya har madina suka biya shi abin da suka biya shi ya dawo ta ga lalura ce ta san ko annabi bai san hanya ba sai da aka yi biyu da su duk hanyoyin da ba za a taɓa sani ba to shi ne abin da Bukhari yake kafa hujja عائشة تتي أن يا تهجد أبي بكر رسولة من بني الزيال ثم من بني عبد عبد بن أبي هادية مينين هنيا خريسا الخريس إنك الخريس الماهر بالهداية وانده يتري ماهري جمدا سنو هنيا بباء شريع جزري أدغ مسا يمين الشرك أدغ مسا يمين حلف في آل الأسد بن غائب وهو على دين الكفار وكان يا رجعيان واتو وجن إلا لن تور على تأتى يرجوزين وجم الله في أتكان تدع آل الأسد بن غائب وهو على دين الكفار فاندع النبي صلى الله عليه وسلم يمين جنجة ينعكن الدين الكافر على دين الكفار قريش فأمناه sai suka yi turafinsa suka amince mishi a dafa wa ilaihi rahi da kai hima suka bashi abin hawansu da a dahu suka yi masa alƙawari gara sauri su hada gara sauri ba da salatu layalin bayan kwana uku ya kawo musu gustafi a ta kuma haka ya je musu da rahi da kai hima da abin hawansu sabi haka layalin salatu a wayewar garin daren kwana uku. karta hala suka hau wani talaka ma ma'ahuma mutumin ne ya tafi tare da annabi da abu ko kuma wani talaka ma ma'ahuma amir bin fuhaira amir bin fuhaira bawan irna abubakar ne maula abubakar ne to sai ya bi su a hanya don yi mutu rakiya ya tafi tare da su والدليل da wannan dalilu دليل nuna hanya shine ad-dalil anan ad-dalil wannan mutum Abdullah bin Urayk ad-dalil ad-dalil al-khirrit almahir bil hidayah kenan wa akhadha bihim asfala maka. shi kuma sai ya rike da su ya duba su can kasa asfala makkah su can gangarar makkah wa huwa tariqu sahili shi ne hanyar wani sa wani beach wani hanyar jindoruwa ta nan ya wuce da su ba wanda ya sani ma'ana in za a je madina a kwana biyu a kwana uku sai biyu da su hanyar da kila sai a kusa sati da a je ba saboda sai an yi zagaye an bi san an bi san ya san hanya ba fata mun gani to mahallin shahid kenan na al-imam al-bukhari باب إذا استأجر أجورا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاءه الأجل بدي وانت الهدي babu idan ta ajiyar ajiyar babu da ke nuna in mutum ya ɗauki wani aiki da ya amala da hu don yi masa aikin amma ba yanzu yanzu ba ba da salatu tsayan sai bayan kwana uku kame da ta annabi suka yi alaihi salatu wassalam ai ba da sharin ko sai ma bayan wata amma zan biya ka kaza ka zo sai bayan kaza za ka yi aikin ai ba da sana kai ko sai bayan shekara nema ƙwari ce jaza inda bai shi wannan da ya aikin da sai bayan kwana uku amma an kulla sinitin da sauransu wahuma ala shar'ihima sun kasance a kan sharaɗin su kai da ka sa aikin da shi da ka ɗauke shi amma fa kaza kaza kaza za ka mana kila ma ya ce to ɗan fara bani wani abu kafin ranar ka zo allazi sharata fa bi sharaɗin da suka yi idan ja al idan ya yayi suna nan akan sharaɗin bukhari yace ya halatta to wancan hadisi ne da ya rawaito shi daga ibrahim ibn musa zuwa ga hisham zuwa ga ma'amar ibn Rashid, zuwa ga imam zuhri zuwa ga malamin shi'a ibn zubair zuwa ga malamin sa da aisha nan kuma sai yace haddathana yahya ibn bukayr ya samu hadisin ta gurin yahya ibn bukayr قال حدثنا الليث عن أقيل قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري ياتي can ma ne daga zuhurin ne ta ɓangaren ma'amar ibn rashid man kuma ukaimu ne ya ce ta akbara ne urwa ta ibn أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما كلمة الله صلى الله عليه وسلم تكي واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدول هاديا خرميسا وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راجلتيهما وواءداه دار ثور بعد ثلاث ليال براجلتيهما فقه ثلاثة كما جاءت هذا مثلا باب الأجير في الغفل باب الأجير ɗaukar ƙodago ko ɗaukar ma'aikacin wani aiki ko da a lokacin yanki ne ma'ana mun fita jihadi an fita kaza sai ka dauke wani aiki sai a jira mu fita jihadin nan amma kai ga abin da za ka rika min idan mun fita ga aikin da za ka rika min har mu je filin jihadin nan ko garin jihadin nan zan biya ka ko kaya na za ka ɗauka ko me za ka yi ko kai ne za ka rika samo mana ruwa a zarka muna sha zan biya ka har mu dawo daga jihadin nan sai ka wani aiki هنا معنى باب الأجير في الغزل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن سفيان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال يعلى بن أمية يوسف غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش الأسرة ما يأتي تارد النبي صلى الله عليه وسلم na jaishal usra rundunar usra wato lokacin wata lokacin gazuwar tabuka fakana min awfati a'mali fi nafsi wannan yanki da muka yi an sha wahala tabbas an ji biki an yi aikin da in ba mori ba wato munafikai janyewa suka rika yi yace wannan aiki da aka yana daga awfati amali fi nafsi aikin da na fi samun fures da shi game da ubangiji cikin ayyuka na da nake sa ran kila ko Allah zai gafarta mun saboda shi ko zai gani aljanna saboda shi ina ji da wannan aikin da nake sa rai da shi a kana ne a da aka sai kasance a wannan tafiya ko ina da wani ma'aikaci da na ɗauka aiki na fata mun gane a ƙatala insanan har yanzu suka yi rigima da wani mutum dai suka zo suna fada da wani mutum fa azba ahaduhuma isba sahibihi suna cikin fada da wani abokin fadan shi sai ya tiji azba ya tiji daga cikin ya tiji ɗan yatsan wani a cikin fadan fan taza'a ahu da wannan yanda ya fi cizon ya fi cizon sai ya ƙoƙarin jin ne فأنذر سريته أي سيد يتهود حق ورنجا بانك يومك من الكتاب يومك جيئ فهو ذاك سيد حق ورنجا أول فسقطت حق ورنجا كتابه أن قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في تبقر ما قال سيد حق ورنجا أنزبر مسا ذاك ينسو أي وسن بسن أهدر سريته أمجي أهدر سريته ma'ana yake wannan haƙorin naka sun tafi a banza don me za ka zo ka tiji mutum har annabi ya faɗa da gangan ɗayan ku zai tiji ɗan uwansa sai ka ce wadda raƙumin bujumin raƙumi ko bujumin sa yake cizon abu yake ka je ba ka da wani isa ce وقال النبي يقول أفيدأ إصبعه في فيك تقدمهما yanzu ya bar ɗan kana so ya bar ɗan yatsan sani a cikin bakin ta ka taune masa su ba dole ku ji ba da ka dan ya tawo da hakoran har kana tunanin a zo a yi a zo a yi kisasi qala ahsibuhu qala ina ma tsammanin in ban manta ba annabi ya tsara da ce masa kama yaqdamu al-fahl kamar yadda bijimin raƙumi ko bijimin doki ko wani babban abin fahadu yake tauna abu haka za ka zo ka tauna masa ɗan haka to mahallin shahin shi ne cewa ina da ma'aikaci fa kana a ajirun kuma yaki aka fita قال ابن بريد وحدثني عبد الله بن ابي مليكه عن جده بمثل هذه الصفه haka ibn jarir ya ce ni ma abdullahi bin abi mulaika ya rawo ya taba gaya min ya rawo daga kakashi da irin wannan wato sigar sifan labari cewa anna rajulan abda yad rajul wani mutum ya ci hannun wani wa an dara samiyatahu ya masa jibi? ya tafiyar masa da haƙoransa wa an hadara ha abubakar musulmi shi ma abubakar ya ce ya tafi a banza an hadara ne sai abu a hadara dama cewa ba ka da wani lada babu man a ajuran babu mutumin da ya ɗauki wani ya masa aiki a bayyana lahu al sai bayyana mishi iyakar kwanaki ko awanni ko lokacin da zai yi yana aikin walam ya bayyana al'amara amma da bayyana masa hakikanin aikin da zai ba na za ka yi min aiki ne na sati guda ka shirya za ka yi min zan biya ka eh na shirya amma ba ka san me za a yi ma za a yi me za a yi duk ban bayyana masa ba amma dai na ce ina so za ka yi min aiki ne na sati daya zan biya ka ce na yarda ka bayyana ajalin aikin amma ba ka bayyana hakikanin aikin da za a yi maka ba ba fata an gani shi ne bayyana ba bayyana lahul ajala wa lam yubayyin al'amala wai shin hakan ne halatta ko daga baya kuma me ya ka san me aikin sai ya halatta da qaulihi ta'ala dan Allah ya ce inni uridu an unki haka ihdabna tayyahatayni yace ya kai wannan baƙo Musa ina so zan auren maka da ɗaya daga cikin ‘ya'yana waɗannan ‘yan nan da ka gani sai ya ce mishi ala'anta a jura ne samani ya shigar za ka yi ƙodago ne na shekara takwas amma ba ce nisa nisa da ce ne aiki a za za ka min duk ba bayyana mishi ba ko za ka yi aiki ne na shekara takwas har ya ce wallahu alama na ƙule ke, shi dai nisa da san aikin da zai ba sai daga baya tun da ya yi bid'an nan yace ya ajiru fulanan yu'tihi ajran wa minhu fi ta'ziya ajraka Allah anan al-Imam al-Bukhari yana so ya maka ya tsara maka lugha ya tsara maka lugha yayin da aka ce ajaraka ko ajar ko ya ajiru ista'jara wai asalin kalmar daga a ista a jiran ya ɗauki aiki don ya ba shi lada sai ce ya ajuru fulanan a larabci ya kan ce ya ajuru fulanan ya ɗauki wani aiki bi mana yi a jiran zai ba shi wani lada ne wani minhu daga nan ne ma larabawa suke faɗa a aziya a wajen zaya mutum kwambalansin haka na ta'aziyar an masa mutuwa a ce ajarakallahu ko azzamallahu ajaraka Allah ya baka ladan wannan rashi da kai ina fata mun gani babu idan ta jara ajiran babu idan mutum ya dauki wani aiki ala an yakuna ha'ita cewa ga wani gini ne ya karkace nake so ka miƙar min da shi ko ko a'a wannan ainihin wato misalin jirgin ɗan gidan nan da aka ya karkace ya za a yi ka miƙar min shi ya miƙe yuridu an yanqadda wannan ginin yana so ya faɗo zo ka gyara min shi fa a jefe jaza imam al-bukhari yace ya halatta ma fata mun gani قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ابن يوسف أن ابن جريج ابن جريج عبد العزيز بن جريج أخبرهم هذا يا موسى قال يسوع أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير لدى سعيد بن جبير الماجري بن عباس يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال أتكر روايين أيا yana ƙara wa ɗan da ƙaruwar bayani akan duk yadda suka ji daga malumin wa gairuhu ma qala amma dai wani su ma wanda ya rawaito maganar yace qad sami'tuhu yuhaddithu an sa'idi yace na ji mai ba da labarin yana ba da labari daga sa'id ibn zubair qala sa'id ibn zubair al-masri ibn abbas yace qala ibn abbas malami na ibn abbas ya ga yani yace haddathani ubay ibn ka'ab malami na babban sahabin nan alaran ma makarantar alkur'ani ubay bin ka'ab ya gaya ni kala ubay bin ka'ab yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace da annabi yace fan khalaqa fa wajada bidaran yuridu an yanqadda annabi yace da Musa da annaba haliru kadir ko fantalaka suka tafi a cikin tafiyarsu fawajada dubaran kafin su bar wannan ƙauye da suka kwana sai suka sami wani katanga wani gini wani dubaran yuridu an yanqata yana so ya faɗi ya faɗi ya garinshi na fata an gani a wajada dubaran yuridu an yanqata فأقامه ubangiji ya ce musa ya tsaya ya tsaye da shi ya ce tsaya zo ka tsaya ni ya tsaya ya kwaba ƙasa ya ka ga ya ka ga fa a sai ya miƙar da shi a lokacin ƙala kala da shi haka za mai ba da labari da bin gudari yana kwatantawa da hannunsa ce haka abin ya karkato zai tabi sai ya miƙar da shi wa rafa'a shi? sai ya ɗaga hannayensa ya rubin ɗinsu ya miƙe su fastaqama sai gini ya tsaya tsam Musa ya gama aiki qala ya ala ya ala yace hasibtu anna sa'idan qala ina kiyota da san ma sa'idu bi jibari yace amma sahahu bi yadihi Musa ya shafe shi ne da hannunsa yayi duk iya kokari da zai yi fastaqama sai gini ya tsaya a gaban gani lau shi ita latta kasta alaihi ajara shi kuma annabi musa ne ko khadir ne yake aikin ka nake so in ce khadir ya miƙar sai musa ce da shi lau shi ita latta kasta alaihi ajara wato musa ya yi magana a ɗan waye ne da kuma yi magana da tsore-tsore yana da ta ba tambaya yi ba inda an hana shi tambaya alam a kullum na kalam tattabi a mariya sabara yake kala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni ubra karshe da suka zo karshen magana bai ce me yasa kai wannan aiki sai ce inda ka ga dama ai da ta karbi lada kan wannan aiki ga da muka zo aka hana mu abinci aka hana mu gurin kwana da ta sai da ta karbi lada a kai duk da haka kabiru ya ga an keta haddi an keta dokar makaranta ɗan ɗin da ya suke ya karya sai ce ha za su raƙo baini wa baini yau shi ne ranar zuwar mu na kore ka daga makaranta ta musa kaunabe ka bisa wuri ma lam tasfi alaihi sabra shi abin da ka kasa hakuri kuma zan baka labarin sa da yi yake so ce a nan yana so ya nuna cewa kamar da ya kulla babu ya halatta ka ɗauki mutum aiki ya saita maka wani abu ko ya daidaita maka wani abu ko ya gyara maka wani abu wanda ya so ya lalata ko ya lankwashe duk da asali ba shi ya aikin ba ya ce Babu babul ijara ila nisfin nahari babin da ke nuna za a iya ɗaukar aiki a zuwa rabin yini ana manomi ne ainihin wata misalin mai gini ne asali ana aikin yini ne sai ka ce to kai za ka yi rabin yini na in biya ka kudin rabin yini babu ijara ila nisfin nahari ba aikin yini zan biya ka da rabin yini ala haddasana Sulaiman bin Harbi ala haddasana Hammadu an Ayyub an Nafi an Ibn Umar radiyallahu anhu an النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi yace masalukum wa masalu ahlul kitabaini misalin ku ko musulmi misalin ku ko al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da misalin ahlul kitabaini yahudi da nasara da suka rigaye ku kar kama sali rajulun mista ajara ujara a kamar mutum ne ya ɗauki aikin ƙudara a aikin malam wasu ma'aikata aiki ba mutum da ya daga mutum bai ba jam'o a jiya misalin ne al'ummar nan da misalin yahudu da nasara kamar mutum ne ya ɗauki ma'aikata aiki iska a ujara ba faƙala da ya ɗauke ta aiki sai yake ce man ya amalo ne min hudu ila nufin hari ala ƙiraƙi waye zai min aiki daga cikin ku? daga sanyin safiya gudwa zuwa rabin yini ala kirafi. ya faɗi wani kirafi da zai ba shi kamar a ce zan ba shi dubu biyar Wa haka yake musu rabin yini fa'amilatul yahudu su yahudawa sun suka yi aikin na fata an gani zuwa sha biyu rana sun ma kawala sai ya sace cewa mani ya amalu ne min niskin nahari ila talatul asari ala tsiratin amma waye kuma zai yi aiki daga sha biyu zuwa la'asar shi ma in ba shi lada kaza tsirati kaza a amilatin nasara sai nasara sun ma suka karɓa suka yi wannan aiki daga sha biyu zuwa la'asar sun ma kawala sai ce to ko kun gama naku من يعمل من الأثر إلى أن تزيد الشمس على كيراته waye kuma zai min aiki daga al'asar zuwa rana ta faɗi magariba amma shi ba dubu biyar ban ba ba dubu goma yankin abin da na biya wa'ancan haka misalin yake jinin da Allah fa antum hum wa ghadibatul yahudi wan nasara fa antum hum Eh, ku ku musulmi ne ku ku ne su wanda suka yi aikin na bayan la'afar zuwa magarba na ta an gani to da aka ba ku dubu goma goma sai an ba ku dubu biyar biyar da masu aikin rabi yini wanda suka yi da rabin zuwa la'afar? ya ka ba su dubu biyar biyar ko kuma ka ba su dubu goma goma ko ne musulmi? musulman sai yahudawa suka ji haushi nasara ma suka ji haushi فغضبت اليهود والنصارى فقالوا سكت ما لنا أكثر عملا من يتعلم يتعرف ما مكا في يوان أيكي كي تابا من أيك هالشابي في سكت رجا شابي بي على أثر ومتا أيكي وأقل أطاعا كما تشوكر متبنى لزنا عبدا تباه أنت ما في كرنسي قال سيمة من يدي وانده يدعوك أيكي hau na tattakon min haƙƙiku abinda muka yi alkawari na hakki da nake zan ba ku kirati na kai muku wani abu ne tsakani da Allah ba a kan haka muka yi ba ba a kan dubu biyar muka yi ba na rage muku wani abu a dubu biyar ɗin ƙalula suka ce gaskiya ba ka rage ba ƙala ko sai annabi ya ce fa haka abin yake fadali fadalika fadali ko haka falala ta kake ina fata an gani ko kuma shi wancan mutumin ne yake wannan falala ta ce shi mun sha na zai wanda na dama ana wannan misalin walillahi al-masalul a'la kamar Allah ta'ala ne ya ɗauki yahudu da nasara sun yi wancan aiki bayan sun yi daga azahar zuwa la'asar musulmi kuma suka ƙarasa aikin sai ubangiji yake ba wa musulmi bayan sa ninki biyu ko ninkin da ninkin sama da wanda suka yi addinin yahudanci da kiristanci malika fadlullahi yutihi man yasha sun fi mu dadewa sun fi mu aiki da yawa amma wallahi mun fi su dacewa da lada da rero da yawa akan dukkanin ayyukan ibada wahalhalun da suka sha irin su azumi irin nasu irin su zakka irin tasu irin su jihadi da aka hana su cin ganima sun sha wahalar da har mu Allah yake koya mana addu'a rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina da Allah yake na yadda da aka sauƙin addinin mu ya fi nan sauƙin shari'ar mu ta fi nan kuma ladan mu ya fi nan su yawa kuma ga falalar annabi a cikin al'umma yake to haka misali na nake da ni to anan duk abin da ake so a nuna shine magana ne na sharadi da yarda ka iya zuwa ka ɗauki wani aiki ya fi wahala ya fi birgike ya fi kaza kuma ka bai sai na wani wanda zai zai aiki ba a yanzu ka ɗauki injiniya mana ba a zo ma'aikatan shi zai kawo ya gwada musu duk wahala da za su yi gini nan ku kasa can ku ɓarka can ku ɓarka can shi kuma yana tsaye da karanta injiniya ga dubu ɗari ko da suka sha wahala ya sai gina abokan da dubu biyar biyar ko biyu a ce aikin yi ne su ce ne wata ce ya gaya haka mai gida kawai don ya biya lalle ɗaya ce ka sauka can ka yi kaza kuma ya ba su dubu ɗari sai ka ce zalika fadalillah bai fi shi bane sa haka fa Allah ta su lokaci ya kai musu gama babul ijara ila salatul asr babul ɗaukar aiki zuwa sallan la'asar ba sai lalle tun daga farkon yini ba ana yadda mutum ya zai aiki za yi ka biya shi shi ce kamar da kasashen wajen ce wasu ayyukan ko na kamfani ko na mai kawai awanni ne za ka yi za ka zuwa zuwa ke mana awa biyu wanta ma zai awa biyu ya tafi a jiya shi iya awa biyu قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي إنما مثلكم واليهود والنصارى ai misalin ku ko musulmi da sauran yahudu da nasara karajulin kamar mutum ya iska amala ummalan san yake ujara wato bambancin sigar matanin hadisi san ya karɓo shi daga Suleiman ibn Harbi nan daga Isma'il ibn Uwaisi ibn Ukht Malik san dan uwan dan uwan Imam Malik kuma yake shi yawanci Imam Malik ma san da Imam Malik ya rasu Isma'il ibn Abi Uwaisi faƙala sai mai gida ya ce man ya amalu ne ila nisfin nahari ala kiratin kiratin kamar da wanta kowa kirati ɗiɗi zan ba shi a amalatul ya fa'amilatul yahudu ala kiratin kiratin yahudawa suka yi kiratin ɗiɗi a ba su amma amalatul nasara nasara suka zo suka yi ala kiratin kiratin kuma kiratin kiratin kowa za a ba shi imma antum sai kuma ku alladina ta'maluna min salati asari wanda kuka zo kuka yi aiki daga al'asar zuwa an wannan lokaci zuwa magariba ila magharibi shamsi ala kira tsaini kira tsaini aka ce ko kuma kira biyu za a ga fa ghadibatul yahud wal nasara yahud da nasara suka yi fushi wa qalu suka ce na nahnu asar amala ko muka fi yawan aiki wa aqalla aqwa aqallu aqa amma la dan ya fi karanci kala yace hal zalantukum na tuce ku ne min hakikum shay'an wani abu daga hakkin ku kalu la suka sa'a kala sai ta zalika fadlu utihi man asha wannan falala ta ce nake ba da ita ga wannan yayi alhamdulillah za mu tashi daji na goma ismu man mana wato kamar tunda ai asali ba a cikin babin ya kawo ayoyin ba a cikin matanin hadisi ne kamar ibn abbas yana karanta ayoyin ne don ya zama kamar ya kamar kamar kamar ya istifasi ne wato ya yi ne haka don kafa hujja ba yana nufin karanta qur'ani ba wallahu ta'ala a'lam alhamdulillah